Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da fara'a da noma dalal da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da azubashin ranar talata tara ga watan Mayu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba kuma keri da sauran abokan aiki ke bar cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. kakakin fadar white house shin spicer ya tabbatar wa manema labarai ga shaidi da tsohon shugaba barack obama ya taba yi wa shugaba trump akan ɗaukan flynn aiki ana ci gaba da faɗan albarkacin baki akan nasara da zababben shugaban faransa emmanuel macron ya yi akan abokiyar karawansa le pen majalisar ɗinkin duniya ta ce tana marhabi da kubutar da 'yan mata 82 na makarantar chibok da 'yan ta'addar boko haram suka yi garkuwa da su a najeriya To, karin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke kiraye-kirayen Buhari ya sauka saboda rashin lafiya, wani likita kuwa na ganin? Saboda siyasa ne ake cewa ya sauka domin musamman saboda wannan yaƙi da ake yi da cin hanci da rashawa. To, ko shin gwamnatin Najeriya wato ko shin gwamnatin Najeriya ta burge kungiyoyin fafutukar ceto 'yan matan cibok a wannan karan? eh sosai sosai sun yi kokari gaskiya dole mu dole mu yabe su a wannan dai sun yi kokari za mu yabe su za mu yabe su kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaba da tauka muhawara kan jawabin da mai martaba sarkin kano sanusi lamu sanusi kan yi kan al'amura masu sarƙaƙiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya shugaban tsohon shugaban amurka barack obama ya taba yi wa shugaba donald trump kashedi bayan zaɓinsa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya janar michael flynn a matsayin mai ba shawara a kan tsaro duk da haka trump ya ɗauki flynn amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aikin obama ya yi wannan kashedi ne akan ɗaukar flynn aiki a wata ganawa ta tsawon minti 90 tare da trump a fadar white house a ranar 10 ga watan nuwamba wani biyu bayan hamshakin dan kasuwan nan mai gine gine gidaje ya sami wata nasara na bazata a tarihin shugabancin amurka inda ya doke abokin karawansa wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton obama ya sallami flynn a matsayin shugaban ma'aikatar tattara bayanan sirri a shekarar 2014 sabili da irin salon gudanar da aikinsa kakakin fadar white house shin spicer ya tabbatar wa manema labarai wannan kashedi da obama ya yi wa trump ya ce obama ba shi da ra'ayin flynn kuma ba batu ne da yake boye ba saboda flynn wanda yake goyon bayan trump ya rika sukar shugabancin obama sai dai trump sai dai spencer ya yi wata tambaya yana cewar mai yasa gwamnatin tsohon shugaban bata soki irin yarda da amincewa da ake bawa waɗanda ke gudanar da ayyukan tsaro ta ƙasa wanda aka baiwa flynn a shekarar 2016 ba ana ci gaba da faɗar albarkacin baki kan nasarar da zababben shugaban ƙasar faransa emmanuel macron mai ra'ayin haɗa kan nahiyar turai ya yi a kan macron le pen mai tsaurin ra'ayi wadda take barazanar fidda faransa daga ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar jamus wata jarida ta yi labari mai taken saurayi ne amma turai ce ta yi nasara yayin da waɗansu ke bayyana matuƙar farin cikinsu wasu kuwa sun bayyana takaicin ganin banda makuran ba su da wani zaɓin ina jin abin baƙin ciki ne yadda haka ya kasance saboda makaran mutum ne da ba shi aka so zaɓe ba wannan tamkar zaɓi ne tsakanin wato ƙwayar cuta da kuma cutar kanta ga ƙasashen turai wato zaɓen da ya yi daidai kuma sun gode allah da ba ce ta lashe zaɓen ba in ji wata mai suna sandra ban epres shugabar jamus angela merkel ta kira macron ta wayar tarho da kanta ta taya shi murnar nasarar da ya yi su ma firaministocin ƙasashen arewacin turai a gabashin tekun baltic sun yi marhaban da nasarar makuran ɗin a nan amurka shugaba donald trump ya aike wa makuran saƙon barka da nasara a kan shafinsa na twitter ya kuma bayyana cewa yana sa ran ya yi aiki tare da shi waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce tana marhabi da ɗaukar wato kubutar da 'yan mata 82 na makarantar chibok da 'yan ta'addar boko haram suka yi garkuwa da su a najeriya kuma ta yi kira ga iyalai da jama'a a taimaka ma waɗannan 'yan matan da su ci gaba da rayuwarsu wadda suka fada a cikin imuwa majalisar ɗinkin duniya tana kira ga dukkacin 'yan najeriya da su riƙa 'yan matan da hannu biyu kuma a basu taimako da suke bukata don su ci gaba da rayuwarsu tare da jama'a in ji kakakin sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya litinin kakakin steven dujaric ya ce ana yin watsi da 'yan mata da aka taba musu fyaɗe a cikin al'umma sai dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi alkawarin zai sa ido don kansa akan kyautata rayuwar 'yan mata da aka kubutar da su gidauniyar kula da yawan al'umma ta majalisar ɗinkin duniya ta aika da rukunin masana a najeriya ciki har da masu nasiha da kuma likitoci wanda za su taimaka wa 'yan matan su ci gaba da rayuwarsu sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson zai gana da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov a nan washington a gobe laraba don tattaunawa a kan siriya da ukraine da wasu batutuwa da suka shafi kasashen biyu a kan batun siriya sakataren na niyyar tattaunawa kan batun takaita yaduwar rikici da kai kayan agaji ga mutanen Siriya da kuma bullo da wata kafar sasanta rikicin siyasa a ƙasar a cewar wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litini. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake faɗar cewa Amurka za ta yi nazarin shirin Rasha na shawo kan rikicin Siriyar. Mattis ya faɗi haka ne jiya Litini. yayin da aka masa tambaya akan wannan matakin sai ya ce a kodayaushe mugun mutum na daɗa shiri kan shiri ne ya ce don haka za mu duba shawarar mu ga ko za ta taimaka rasha da turkiya da iran sun amince da shawarar rashar a kan shirin takaita yaƙi a siriya a makon da ya gabata a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru shida ana gwabzawa. To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji yayin da fadar shugaban Najeriya ke bayyana yanayin tafiyar jinya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ana ci gaba da cece kuce kan lafiyar shugaban umar faruk musa garika ka bayan da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kammala hada-hadar karbar 'yan matanan na chibok su 82 da kungiyar boko haram ta sako bisa ga wata daidaituwa da aka samu da mahukuntan najeriya yanzu shugaban ya isa london domin ci gaba da duba lafiyarsa kamar da da ya bayyana tun farko da ya dawo a watan da ya gabata cewa zai sake komawa wurin likitocinsa domin su kara duba lafiyarsa da kuma ci gaba da yi masa magani akan haka tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwa ta hannun mai bayarwa shugaban kasa shawara akan sha'anin yada labarai mr femi adishina cewa shugaban ya aike wasiƙu guda biyu zuwa ga majalisar ƙasa kamar yadda dokokin najeriya da kundin tsarin mulki na ƙasar ya bukaci a yi idan shugaban zai yi tafiya dadin daɗawa sanarwar tashi shugaba buhari ba zai faɗi lokacin da zai dawo ba a yanzu sai likitoci sun duba lafiyarsa sannan za a iya tabbatar da lokacin da zai iya dawa domin ya ci gaba da gudanar mulkin ƙasa amma tuni mataimakinsa farfesa ya osun banjo ya karɓi ragamar mulki domin ci gaba da gudanar aikin ƙasa kafin shugaban ya dawo to a daidai lokacin da yake wannan tafiyar dai waɗansu masu adawa suna ci gaba da su lamirin kiwon lafiyar shugaban kasar inda wasu suke cewa tuni lokaci ya yi da zai aji ragaman mulki kuma a cire shi domin a baiwa mataimakinsa damar ci gaba da rike mulki na ƙasar najeriya akan haka ne na tuntubi wani kwararren likita a babban asibitin da ke abuja wato dr abu zai domin in ji karin haske a yanzu ganin cewa shi ya hau jirgi da kanshi shi ya kai kanshi filin jirgi kuma ya karbi 'yan matan chibok jiya ya yi sallar juma'a ran juma'a kuma ya bayyana cewa yana ci gaba da ayyukansa ko da daga gida ne kana ganin eh. yanzu masu magana ya sauka ya sauka don bai da lafiya kamar suna da hujjar cewa ya sauka mulki to wannan ana yi ne saboda siyasa ai saboda siyasa ne ake cewa ya sauka saboda haka nan kaga zai sauka domin su kuma su samu watakila musamman saboda wannan yaƙi da ake yi da cin hanci da rashawa mutanen da yawa abin da ya fi shafan su shine ya dame su ba wai lafiyar shi ko rashin lafiyar shi ba amma suna ganin cewa idan baya wannan abin nan din ba za a matsawa harkar eh, yaki da cin hanci da rashawan yanda shi zai iya yi ba amma a matsayinka na likita bisa ga bayanai ko yadda za ka iya gani a zahiri a idonka kamar tsaron 'yan ƙasa akwai hujja a yi magana cewa ciwon su ya yi tsanani da haba zai iya mulkin kasa ba da ma har za a ce yayi murabus ko kuma a cire shi to a gani na ba zan ce ciwon ya yi tsananin da za a yi wannan ba tunda dai abin da muka gani a zahiri shine za mu yi amfani da shi duk da yake ni ba ni da cikakken eh, sani game da irin rashin lafiyar da ke tare da shi amma dai ga abin da muka gani a zahiri ba zai yiwu a ce lallai ya sauka domin wannan su ci gaba ba Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita a asibitin ƙasa da ke Abuja a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai babu shakka tafiyar shugaba Muhammadu Buhari a daidai wannan lokacin zai ci gaba da kawo cece kuce ga waɗansu 'yan najeriya tsakanin masu goyon bayansa da kuma masu adawa da shi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida umar to har yanzu dai maganar kubuto 'yan matan cibok 82 na ci gaba da mamaye zantuttuka a najeriya don haka wakilin misali shehu ashaka ya tuntubi wata jami'ar kungiyar fafutukar ceto 'yan matan chibok ta birnin bak awa girls mai suna maureen kubrick wadda ya tambaye ta matsayin kungiyoyi game da kubutar da 'yan mata 82 din da gwamnatin najeriya ta yi sai ta ce kowa cikin jin daɗi yake in as much as akwai 113 da har yanzu dai ba su fito ba ba at least 82 din nan abin godiya ne abin jin daɗi ne kun yaba ma kenan gwamnatin tarayya eh sosai sosai sun yi kokari gaskiya dole mu dole mu yabe su a wannan dai sun yi kokari za mu yabe su za mu yabe su za mu kuma ci gaba da ce they can do more kenan yanzu idan na fahimce ku da kun tabbatar da cewa gwamnati tana kokari kenan wannan fafuta da kuke yi za ku dan ja baya kenan ku dan kara goya ma gwamnati baya wajen ganin an cimma nasara babu za mu ci gaba kamar yadda aisha ya ta ce jiya ta ce muna da reason 106 to go away saboda number 'yan matan da aka fito mana da su kenan muna kuma da reason 113 not to go away wato waɗanda suka rage kenan a hannun su 'yan boko haram din so kaga mun yi pledge da cewa ba inda za mu je sai duka yaranmu a accounted for so dalilin nan shi yasa ba za mu iya mu tafi ba in as much as muna yaban gwamnati mun ji daɗi sosai yanzu za mu ɗai dan you know, dan yi saukin kai you know, mu dan zauna dai mu sake duba yadda abubuwa za su zaki kasance za mu ta zuwa unity fountain ɗinmu yadda muka saba yi until otherwise. To amma ba ku ganin wannan tattaunawa ne fa wani abu irin tattaunawa da 'yan ta'adda haka wani abu ne mai sassaƙiya wanda ba za a iya yin shi lokaci guda ba ba ku ganin wani lokaci ƙara fitowa da kuke yi ku tafi gurin hanya fa da shugaban ƙasa ko wannan ba ku ganin cewa kuna wuce gona da iri. Wannan abin kasan ba masu amanta ne kasan mu as human beings muna mantuwa. Mu namu kawai dai pressure group muka ce mu that's what we are. Pressure group kuma wanda muna cikin tunawa da gwamnati da cewa kafa ku gani kamar mun manta kuma mu ma ba mu so ku manta ka ku je ku yi bacci kamar yanzu kaga akwai momentum da za a iya a ce yanzu ka yanzu da aka samu 82 kar ku je ku yi bacci kuma for too long yanda aka samu wannan 82 din in aka sake bin shi watakila nan da wata ɗaya da wata biyu kuma za mu samu sauran 'yan matan nan ba mu fa bane ba ne idan na zanga-zanga kawai za mu fito yi ba idan na fahimce ku kenan ku yan kungiyar bring back our girls za ku ci gaba da zuwa wannan dandali na unity fountain ku ci gaba da zama eh. kamar da kuka yi kusan shekara uku kenan haka ina eh, eh. fahimce ki haka abu da ke nufi kenan haka din ne za mu dinga zuwa unity fountain kullum 5 to 6 mu zo kawai mu yi yanda muka saba firan mu akan abubuwan da ke faruwa da gudana a north east da nigeria gaba daya da kuma saboda yan matan mu muka gama mu tattara kayan mu kuma mu wuce gida so za mu ci gaba da haka until mun samu duka account na sauran 'yan matanmu da suka rage a hannun boko haram to a gaida ashaka kafin mu ci gaba ga somun taɓin labarin cin jituwar da aka yi a masarautar jada a adamawa tun farko a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban kasa teku abubakar ya ma gode wa al'ummar masarautar ne game da fahimtar juna da kuma haɗin kai da aka so mu samu a yanzu gode muku kwarai da gaske da haɗin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi to sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda aliyu mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba Tsaka mai wuya. Kasar inda ake samun matsala yawancin abubuwan da yake faɗa juya masa magana ake yi. Abin da ya faɗa ba shi ake rahoto ba. Shi kaga sarki ba shi kaɗai ba ne mutum a duniya. gaba ba zai a ce kullum ki kaɗai magana ka ake canza maganganun dai da ya faɗa su ne. ba ah, a yi sarkin Kano da ban da sauran sarakuna waɗansu abubuwan da yake damun su kenan waɗansu waɗansu masu ma ah, yi wa sarkin nan ya rike suna jin haushin dama ainihin masarautar kana ne. Eh, ya san wani yanda zai faɗa yanzu abin da malam aliyu yanzu misali aka kula ko amai da guda ta kama ka sai dai ka ce wallahi na dan ciki na dan murda na dan sha magani ba za ka faɗa ba duk da gaskiya in ka faɗa din gaskiya ce amma za ka gani watakil faɗar ba ta da alfanu. jama'a barkan da wannan lokaci barkan da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. idan aka fahimci cewa wannan abin Allah ya halatta shi amma akwai cutarwa a cikinsa to yana cikin dama da aka ba wa shugabanni su hana kuma akwai bambanci tsakanin hana abu da haramta shi idan ka ce ƙur'ani ya ce wadribo hunna ku da matan ku sannan mutane suka dinga ɗaukan wannan ayar suna duka suna duka sun mai da su jakai to tun da dai ba cewa aka yi in an yi dukan nan akwai lada ba ba kuma cewa aka yi wajibi ba ne ba kuma cewa aka yi mandubi ba ne shugabanni na da hanya su ce ba a yadda ka da ka ba. To irin waɗannan na cikin batutuwan da ke yawan janyo hankali jama'a ga kalaman mai martaba sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi na biyu kuma su ne suke sa ake samun sabanin ra'ayoyin jama'a wani lokaci wasu suna goyon bayansa wasu kuma suna sukan lamiri sunana abba abubakar gaskiya a ra'ayina bisa wannan mulki na shi gaskiya ni bai mun ba bisa dalilai saboda mun taso misali akwai yanayin maganganu da ake yake yawan yi a midiya to kuma in magana ce kamata a samu wasu dinga yi ba shi ba shi sarki mun an san shi da kima magana man za a yi ana magana a hankali ana jan mulki da wayar da amma sarki sai ka ji sarki ya yi kaza sarki ya kaza in ka ji wani sanaci ce ku sarkin ku ya fiye magana ya fiye kaza da kaza ya kamata ya gyara Kamil Hassan kwakwata wato ra'ayi na game da kamun ludayin shi mai martaba sarki ba a ce ba akwai akwai matsala a ciki ba kawai shine akwai an wasu abubuwa da mu ba mu saba da su ba kasan sha'anin dama wani lokacin ana sarki goma zamani goma yanzu tunda shi kamar a ce dan zamani ne ya zo sau da akwai abubuwan da ya taho da su wanda sai an jima kafin su dace da yanayin da muke ciki kawai shine matsalar haka ne to idan ka saurari shirinmu na farko da muka gabatar a makon jiya kan shi mai mataba sarkin kanan kaji su malam ja'afar ja'afar da magaji ga galadima wato galadima mai tsidau sun fara taɓo su daga cikin bututun da suka sa sarkin ya shiga kanin labarai da sharhuna da dama a najeriya da kuma wajen najeriya ma a wancan shirin na farko mun tsaya ne inda muke yi wa shi galadima na mai tsidau wannan tambaya game da sarkin na kano galadima akwai mutane da suke makala wa sarkin kano sanusi wata kalma radical wato mai matsanancin ra'ayi ko kuma mai kansa yana zafi-zafi da sauransu na tabbata ka ji wannan kuma eh, ka biyo da abin da ka je daga wurin jafar jafar yanzu na cewa akwai abubuwan da bai kamata sarakuna su yi ba musamman babbar sarauta irin ta kano na'am inda ake samun matsala a nan yawancin abubuwan da yake faɗa juya masa magana ake yi abin da ya faɗa ba shi ake rahoto ba shi sarkin kanan ba a yi la'akari da cewa shi fa ba tara mutane yake ko yan jarida ko kuma takarda ake bayarwa cewa da ga wani press release ko abin nan ba a'a yadda su ake yin tarurrukan nan tarurrukan nan wani idan ya je fa cewa ake yi close door eh, ba kowa ba yan jarida ba mutanen kari iya masanan da suke nan gudun ne za su tauna abin nan amma idan ya faɗi magana sai ka ji an juya ta an canza ta wannan ya gaya wannan wanda ba da kayan za ta fito a gurin mutane sai ka ji kwata-kwata ma abin da ya ce ba haka ba ne yanzu maganan nan da shi shi Jafar da yake faɗa ta magana jirgin ƙasa kaga ba haka take ba ya take ne me ya ce ne ya ce kada a jirgin ƙasa a kasa shi matsalarsa dan me za a ranto kuɗi a ciyo bashi a zo a yi wannan abin da ba ba riba za a samu ba ta ra'ayin ainihin yanzu maimakon haka ai gara a amfani a siyo abubuwan da mutane suke bukata yanzu yanzu a kyautata harkar misali ko ruwan sha da babu shi a kano ko hanyoyi ko tallafin noma da sauran irin waɗannan abubuwa ba da ka saurari abin da ke tsabba idan basira da kullum basira bai ce kar a yi abin da jirgin kasan nan a Kano ba. To, Mayan Jafar kamar abin ya baka dariya ne? Na'am. Eh, <laughs> to, da yake cewa ai yawanci akan canza maganganun abin nan sarki kaga sarki ba shi kaɗai ba ne mutum a duniya bai kaba ba zai a ce kullum kai kaɗai magana ka ake canza ba kuma abin nan gashi nan abin talabijin wato wato bidiyo gashi nan abin nan a voice wato murya duka gashi nan ana ta yadawa a whatsapp a ina ne a intanet duk gashi nan ana yada maganganun maganganun dai da ya faɗa su ne ah, amma amma jafar eh, ma jafar in dai mun ba abin da kai da kanka ka faɗa ka ce eh, su sarakuna su ne kamar jakadun al'umma ashe ko bai kamata sarki ya danga fitowa yana yayata bukatun al'umma ba kamar da shi sanusi lami da sanusi yake yanzu nan al misali maganganun da ya game da jirgin nan kuma tun da ce ba zai iya jingina ilimin na tattalin arziki ba Eh, idan ya ce ba haka ya kamata a yi ba ga yadda ya kamata a yi me kuskure a gurin eh, ya san wani yanda zai faɗa yanzu abin mala an aliyu yanzu misali aka kurla ko amai da guda ta kama ka sai dai ka ce wallahi na dan ciki na dan murda na dan sha magani ba za ka faɗa ba saboda ka gani duk da gaskiya in ka faɗa din gaskiya ce amma za ka gani wata il faɗar ba ta da alfanu ko kuma yanzu misali mutum mahaifinsa ya fi son kishiyar babarsa ba za ka fito kana faɗa a gari ba duk da gaskiya ka faɗa. Mm. ai akwai gaskiyar da gwanda ka bata ko a cikin gida a dangi ka zauna gaskiya abin da ba bai ke ba ba bai dace akwai akwai jafa akwai wata kalami da shi kansa sarkin Kano ɗin Sanusi taɓa yace babban matsala ta shine cewa mutane sun ɗauka abin da nake yi wato ba abin da ake sa ran sarakunan gargajiya su yi ba ne shine babban matsala ma'ana mutane ba su saba da jin ko ganin basarakin gargajiya musamman na arewa yana abin da yake ba ba za a taɓa canji ba ne ne eh, malam jafar za a ci gaba da yadda aka san harkan sarauta ne ai babban canji shine idan har ba cewa kai masarautar za ka kankare gaba ɗaya ba shine kawai za a ce canji tunda ba su da wani rol da constitution ya ginda ya ce gashi masarauta ta rika yin haka kaza dole kaza sai kai kaza sai kai kaza wannan sarauta an ce ta gargajiya ce tunda aka batta an recognizing ta a matsayin wato an kalle ta a matsayin ta gargajiya tana da wasu ka'idojinta da dole wanda yake zaune a wannan waje in dai har ya yadda yana so hmm. to ya bi waɗannan ka'idojin amma in dai ko baka yawa idan har ko ka ce zaka rika tsallaka waɗannan ka'idojin to zaka ga kai ma baka ganin yadda ya kamata domin jama'a sai sun yi magana. Galadima eh, kafin kamar da martani kan wannan akwai wani abu da na ji mutane irin su Profesa Abubakar Liman suna faɗa na cewa sarkin Kano yana abubuwan da yake ne saboda yana son a dinga mai da hankali kansa abin da suke cewa publicity seeker wato mai son kullum a ji shi a gan shi a san yana nan har suke cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke damunsa ka yarda da cewa eh, da wannan ra'ayin da suke cewa eh, yana abubuwan da yake ne domin kada a manta da yana nan to alhaji aliyu yanzu tsakani da allah me kuma sarkin kano yake nema a duniya me yake nema a duniya a ah, ina ji suna cewa akwai sarakuna da yawa amma ba kullum kake jin su ba ai ah, to ai sarkin kano daban yake da sauran sarakuna waɗansu abubuwan da yake damun su kenan duk waɗansu waɗansu masu ma yi wa sarkin nan ya suna jin haushin dama ainihin masarautar kana ne wata masarautar fa idan ka ɗauki sarkin su darajarsa da kwarjininsa da martabarsa da mahibbarsa ba ta kai sarkin bangar sarkin kano ba saboda haka duk inda sarkin kano waje dole sai ya zama tauraro sai ya haska to a ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da aka sami irin wannan suka ga kishi da kyashi da hasada sun shiga. Amma amma galadima ba ka ganin cewa kasan Kano a barko ya ce kuma a bar misali ce ta ba ta fannin aladun gargajiya kaɗai ba har wurin siyasa ma mutane suna kallon wani da ake tuwa a Kano da yawa kaga mutane sun bi wannan aƙida din saboda haka duk abin da mai martaba sarkin Kano zai mutane suna ganin cewa zai shafi ita masarautar Kano kuma zai shafi sarautun gargajiya na Najeriya musamman na jihohin Arewa kuna da wannan damuwar? ai abinda mutane ba su gane ba ita sarautar kano haka take kowane sarki da ya zo da zamanin yana zuwa da irin nasa matsalolin irin wayannan lokaci ne kawai zai kawo da su tuntuni tun da aka yi jihadi kowane sarki yana da tasa matsalar eh, man jafar ta me kuke tsoron sarkin kano ya wanda zai shafi sauran sarautu to ba wai zai shafi sauran duka wato abin da ake magana ita jihar kano kamar yadda shi mai girma galadima yake magana wato abar koyi ce ga wasu sarautan gargajiyar idan kano idan ta, kama wuta a ba ko ba haka kamata in ce ba wato ita abin da ya samu kano za ka gani yawanci wasu suna koyi a kan shi za ka gani ko al'adun ma za ka gani da yanayin kunne biyu ko kuma da wasu al'adu dai na kano na sarauta za ka gani wasu ma suna ara suna yi yanzu idan kano ta galgalce ta ga al'adun gargajiya kuma sarautun gargajiyar ga wato duka su ma na wasu wuraren su ma suna suna To yi mun magana game da siffar da wasu suke gani misali akwai masu ganin sarkin Kano ko dai ya na arewa ko kuma baya ganin kimarta ko kuma kamar yadda marigayi shakija Ja'far Mahmud Adam ya ce bai taba ganin wani abin alheri a gurin arewa kullum suka ta yake bai cika suka mutanen kudancin eh, najeriya ba kai jafar jafar nake son kai mun magana kan wannan din ta yaya ake ganin kamar sarkin kano baya nuna daraja wa ladan arewa ko kuma jihohin arewacin najeriya To a gaishe kuma malamai to yau ma nan zamu ja birki amma idan Allah ya samu dawo a makon gobe rana wa yau za mu tashi ne daga amsar wannan tambayar da muka yi wa shi malam Jafar Jafar. kuma ko bayan wannan za mu taɓa maganar tsoron ingila da aka ce an roshe da batun manyan motocin nan na sarki da wasu ke cewa fada ce ta saye su wasu kuma na cewa ai kyauta aka bashi su to sai da zaka ci zuwa wannan shirin in Allah ya kama lana wa tewa a daidai wannan lokaci yanzu kan muna godiya ga su bakin namu malam Jafar Jafar da kuma shi malam magaji Galadima wato Galadima mai tsidau haɗe da wakilinmu na can Kano Mahmud Ibrahim kori da ya taimaka muka haɗa shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwata a washington dc to madalla yanzu kuma ga baba ya kuma keri ya dawo da labaran duniya amma a takaice jami'an kiwon lafiya karkashin gwamnatin tarayyar amurka sun ce wani ciwo mai ban al'ajabi ya kashe mutane goma sha uku a ƙasar liberia wanda ake samu daga wata ƙwayar cuta mai kai ga mummunan lahanin sankarau eh, na kwakwalwa akalla mutane goma sha uku ne suka mutu da suka kamu da wannan cutar kuma tuni sun riga sun mutu an gwada kwayar cutar daga mutane hudu da ta hallaka a cibiyar hana yaduwar cututtuka a nan amurka bayan wannan al'amarin ya daurewa jami'an kiwon lafiya a kasar liberia kai sai dai cibiyar ta cdc bata iya tabbatar da cutar sankarau ce ta yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutane ba cutar sankarau tana haifar da kumburi a kwakwalwa da kuma ƙashin baya kuma tana kashewa cikin sa'o'i kalilan ƙwayar cutar na saurin yaduwa kuma ana kamuwa da ƙwayar cutar ta hanyar kusantar wanda ya kamu da ita tsohon shugaban amurka barack obama ya taɓa yi wa shugaba donald trump kashedi lokacin da aka zaɓe sa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya janar michael flynn a matsayin mai bashi shawara a kan tsaro duk da haka trump ya ɗauki flynn aiki amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da wannan aikin To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu nan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin yi sallama da ku ina ta iyalan fasto dauda labbo da rabaran abubakar gaga gwadabawa murnar ɗaurin auren 'ya'yansu malam musa da malama salama wanda aka yi ranar asabar a ikwa bishara lambawan gusau jihar zamfara allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a amin yanzu a madadin baba yaƙu makeri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato jan ellison ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa sai kuma da hantsin